على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم barkanmu da haduwa a wannan safiya ta lahadi biyar ga watan safar shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai biyar kuma ga watan uku shekara ta dubu biyu da shida miladiyya don ci gaba da karatun sharhul warqat fi usul fiqh darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tike ne a inda muke magana akan al'am haka ne ko mun tike magana akan al'am da siboginsa yau kuma za mu tace akan al-khas amma kafin haka darasi na dauke nan yau 21 jami to da kyau kamar yadda na faɗa ya kamata a ce domin yin muraja'ar am duk kun yi ah, ba ku yi ba yadda kuka ba da ansa na haka baya nuna cewa kun yi muzakara yadda ya kamata منين العام ما هو العام في اللغة ما هو العام في اللغة يا شيخ الشامل واصطلاحا ما عم شيئين فصاعدا دفعة بلا حصر دفعة بلا حصر يشره ما أكي نفي ما عم شيئين فصاعدا دفعة بلا حصر Hmm. abin da ya gani na hmm. wato wanda ya game biyu ma kenan ya zama am sannan wanda ya game sama da biyu shi ma ya zama am haka ake nufi Halmin min mazid akwai wani bayani kan nan haka muke nufi da am kana tare da shi a kan cewa abin da ya kunshi abu biyu am ne kuma sannan sama da biyu shi ma am ne na'am am daga biyu zuwa sama madalla biyu ba am ne ba don idan haka ne musanna ya zama amu kenan biyu zuwa sama daga biyu za a fara a tafi zuwa ba adadi biyu zuwa ba adadi an faɗa haka don a fitar da ɗayan kuma don a fitar da biyan da aka takaita a kanta dole sai ya kai biyu zuwa sama wato saman kuma ya zanto babu adadi kayyadadde domin idan ya zanto akwai adadi kayyadadde to kuma shi ma bai zama am ba domin idan ya zanto biyu zuwa sama har goma to kaga ya zama adadi kenan kai dadde haka ɗari adadi ne kai dadde shi yasa muka ce lafazin bila hasr amfanin kawo shi li yukhrija asma al adat dan ya fitar da sunaye na adadi kal ashra wal mi'a wal alf ila akhirih لأن كل هذه عمت شيئين فصاعدا لكنها مع الحصر في عدد معين wa nahnu da an ya kuna al-adadu ghayra mahsur ya kamata adadin kare ya kace ma amma shay'aini fa fa'idan daf'atan bila hasr to menene siyar ashharu siyagul umum ashhar siyagil umum mafi shahara cikin sigogi daga cikin akwai mai eh ba akwai kullu kullu siga ce daga cikin sigal umum da kuma me jami'a lafazin jami'a siga ce daga cikin sigal umum akwai kuma me kawai al din ita kadai al al istigraqiyya ita kadai kawai sai ta zama am na'am الاسم الواحد المعرف باللام لام دون كوش إلي لا to wace iri lamun din اللام الاستغراقية ما هي اللام الاستغراقية ما هي ال الاستغراقية يصلح دخول كل عليها كيف يدخل كيف تدخل الكل عليها ما هي الاء الاستغراقية الاء الاستغراقية هو الذي هو الذي يصلح كل shine abin da kullu zai iya zama mazauninsa ya yadda kullu za ta iya zama mazauninta amma ba kullu ta zo ta hadu da ita ba domin kai ta abirin ka idan ka ce yasulhu an tadkhulu kullu alaiha ma'ana an tajtami'a hiya wa kullu fi makanin wahid wa nahnu la nadridu kadhalika bal la yumkin an tajid ta'biran yatadammanu zalik ita ce wato al al istigraqiya hiya allati yasluhu an tahulla kullu mahallaha yasluhu an tahulla kullu mahallaha wadda kullu ta iya zuwa ta zauna a mazauninta a iya cire aldan sai a kawo kullu kamar me kamar me za idan ce ka kawo misali sai ka ce me wal asr inna lil insani lafi eh wal asr kullu insani lafi aha idan to kullu insani a madadin eh. sai dai ka ce inna kullu insani lafi khusr eh domin inna dan ai tana da ita al din kawai ka cire ka kawo kullu mahallaha na'am da kuma me النكرة في سياق الشرط وفي سياق النفي من مثال النكرة في سياق النفي لا رفعها اه ما كان تنبيه نعم لا رجل في الدار اها انفسي انفسي نا شريعه دون wannan jumla ce ta larabci انفسي نا نحن نريد ان نتعامل مع النصوص الشرعيه na'am ma min ilahin wa ma min ilahin illa Allah al-wahid al-qahhar jamil wannan ila me ciki ina ne kira din take ita ce na kira eh ita ce na kira to me nafi da ciki ma إلا الله هذه نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم نعم لا ضرر ولا ضرار هذه نكرة في سياق في سياق ماذا في سياق النفي جميل لا ضرر ولا ضرار نعم aya ce ko kuma hadisi ne ko mene kuma dai tarkibi ne ka ka ja lahula kawai to mun gama da nakira fi siyakin nafs ma hiya nakiratu fi siyakin shart أريد الأمثلة من النكرة في سياق الشرط أه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله محل الشاهد أحد ahadun nakira wa qad sabaqaha shartun wa hiya in shartiyya wa in ahadun min al-mushrikeen istajarak fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah uridu misalan akhar na'am eh in tubdu khairan aw tukhfuhu ya'lamuhu a ciki a mahallu shahid a ciki ina ina ina inda na kirar take ina inda sharadin yake tugudodin shi ne na kira nasalallahu alaihi wa sallam ya shafa ittaki Allah fi nafsi na'am khairan shine na kira din amma tubudu fi li mudari bi hada shi da kira ko ma'rifa ciki in tubudu khairan أو تخفوه يعلمه الله نعم مثالا آخر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فكلمة فاسق نكرة وقد سبقها إن إن جاءكم فاسق بنبأ فهذه نكرة في سياق الشرط وهي تفيد العموم ɗazu lokacin da kuka faɗi kullu sai wani ya kawo jami'u wanda bai kamata ya ce min jami'u ba in kyale shi a matsayin na ansa ya ansa tambayata tunda kullu tana cin gashin kanta domin da aka ce kullu sai kuma aka faɗi wata magana wadda jami'u din da iya shiga cikin waccan magana ce bai aka ce ma yadullu ala al-umumi bi maddatihi to daga nan wurin kamar jami'u na ciki sannan ko me me ishar yana ciki ma'ashar duk yana ciki da amma da yana ciki da kafa kullu hadhihi alfazun tadullu ala al-umumi bimaddatiha alfazun tadullu ala al-umumi bimaddatiha an gane ko to mun gama da nakira fi siyaqi shart da nakira fi siyaq an-nafi sai kuma mai daga cikin siyaqul umum eh الاسم الجمع الاسم الجمع المعرف المعرف باللام التي ليست بالاحد اسم الجمع المؤرف باللام التي ليست للعهد wato a samu jam'i wanda alif da lam suka shiga amma alif da lam su zanto gairu ahadiyya to shi ma wannan ya dulla alal umum a wancan lokaci mun ce karkashin wannan lafazi ismul jam'i المعرف بال التي ليست للعهد abinda zai shiga karkashin wannan abubuwa ne ba ɗaya ba abu ɗaya ba ne ba da abu kaza da abu kaza da abu kaza haka na faɗa a wancan lokaci har ma na rubuta su akan allo da me da me za su shiga ciki na'am aljam allazi lahu mufrad kamar me al muslimun jam'u jam'u li kalimat المسلم اها daga nan fa اسم الجمع شنو me وهو الذي ليس له مفرد من نوعه من لفظه وهو يدل على الجمع لكنه ليس له مفرد من لفظه كمر مين كمر الإبل هذا اسم الجمع لكنه ليس له مفرد من لفظه فإذا أردت أن تأتي له بمفرد تأتي بكلمة جمل يعني تأتي له بمفرد من معناه لا من لفظه لأنه ليس له مفرد من لفظه النساء اسم الجمع ما لأنه ليس له مفرد أبا اسم الجمع نشي هو اسم الجنس لي. آه shi nake tambaya eh اسم ismul jam' ne ko saboda bai zama ismul jins to ya zai ismul jins ne baya hana ya samu mufradi dan ismul jins ko zanto ismul jins jami ko ismul jins al-infiradi ismul jins jami kaga yana da mufradin sa ko ba haka ba da haka zan tambaye kai ismul jam'i ne ko ismul jins ne eh ismul jam'i ne muta'akkid ya kamata ma'lumat zanto mutum yana da yana yana da dabtan sai da da an ce kaza ne ba zai ba zai musu ba amma duk lokacin da an ce kaza ne zaka ka canja kaza ne kuma sai ka canja to ma'ana baka da baka da tabbas kenan <laughs> wato ihtimalat ne النساء اسم اسم الجمع اسم الجمع لأنه ليس له مفرد من لفظه لفظا النساء جمعي ne idan an ce meye mufrad ɗinsa sai dai ka imra'a wa hadha mufradun min min duk wanda yana shiga cikin ma'anar aljam ismul jins aljami'ai. اسم الجنس الجمعي من هنا اسم الجنس الجمعي ايه ما يفرق بينه وبين مفرده بالياء او التاء كاو مثال الذي يفرق بينه وبين مفرده بالياء الرومي هذه الياء للدلاله على المفرد ما جمع الروم دي ar-rum akwai wani misalin yahud ismul jins na jam'i mufrad ɗinsa shine me yahudi amma waye ya faɗa maka yahudiyun idan wani zo ce maka yahudiyun dinnan ya'un nisba ce ya zaka yi da shi dai sai yawon nasu ce ba yawon bace lidalala alal mufrad za ka iya masa musu ga cewa ga wani ya sai daidai yake da yawon cikin alkanawi yawon nasu bace a suudi yawon nasu bace za ka iya masa musu ai rom din ba sunan gari bane ba sunan kabila ne sunan kabila ne ko sunan gari ne mun samu misali na arrum da arrumai akwai wani misalin da zamu iya samu wato mu rinka yin ta'amuli da kalmomi na alqur'ani mai girma ka kalimatul rum warida fil qur'an al-karim alif lam mim ghulibatir rum في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين أو أنت لوكت من كاو الأعراب بابي الأعرابي جميل تركيو بدا ننسي الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء كمرمي المزنة المزنة قدات أي كده idan kuma suna da yawa fa al-muzn a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun jamil al-muzna girgije a sama kenan guda daya al-muzn in suna da yawa kome al-baqara jami'in sa shine me eh <laughs> ka ce albakara sannan jam'in sa kuma shine albakaratu wa da ne abu dai kenan kai kenan na'am albakar idan shanun suna da yawa inna albakara tashabaha alaina idan guda ɗaya ce bakara qala innahu yaqulu innaha bakara wato kaga guda ɗaya kenan جميل هذا اسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو الياء الاسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء أكو abin da na kawo da baki bai kawo shi a littafi ba shine ismul jins al الذي يدل على القليل والكثير بلفظ واحد دول سي كافة حكا بلفظ واحد الذي يدل على القليل والكثير بلفظ واحد كمرمي الماء لفظ الماء اسم الجنس الانفرادي اسم الجنس الانفرادي لأنه لا يدل على واحد ولا يدل على جمع وإنما يدل على الجمع وإنما يدل على على الجمع من حيث أنه لا يفرق بينه وبين المفرد domin da alma'ul qalil da alma'ul kasir duk yusamma ma'an alladhi yadullu ala al-qalil wal-kathir bi lafzin wahid jamil to mun gama da ismul jam'i al bila wanda siga ce daga cikin sigul umum اسم الجن اسم الجمع المعرف باللام وغير الأهدية وأنه كتي وأن وأتوائن شن سيغا تي daga cikin sayyid al-umum daga nan sai me sai me daga nan al-mudaf ila ila al ila kamar me وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ما هو محل الشاهد في الآية نعمة الله أسيك فدك شيء كذا كذا ني كذا كما كذا ني إيه أيوة النعمة شيء مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه لفظ الجلالة مضاف إليه ولفظ الجلالة معرفة بل هو أعرف المعارف kamar yadda suke cewa a'raful ma'arifu fi dunya huwa lafzul jalala Allah ba wanda zai ce bai san shi ba sai dai yayi inkari amma ba wai dan bai sani din ba to daga nan sai me النكرة في سياق الامتنان وهي كذلك تدل على العموم كمرمي وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا جميل هذه نكرة في سياق الامتنان الامتنان شنو مي gorantawa ko kidayar ni'ima kidayawa mutanen ni'imomin da Allah ya musu da aka kawo kira a cikin jerin zance da ya kunshi kidaya ni'imomi to wannan yana nuna العموم بدنا فهمي الأسماء المبهمة الأسماء المبهمة ما هي الأسماء المبهمة ما هو ما هو الاسم المبهم منين الاسم المبهم وشان ذاك بايري زنتو كافة ديدي الاسم المبهم ya ka fasar abin da na faɗa ne daga larabci zuwa hausa ni ko ba nan ne ma ba ma huwa al-ism al-mubham والذي لا يبلغ العدل الا بجمله تلك الوعد او الاشاره. اه ما هو الاسم المبهم؟ الاسم المستتر في الجمله. اها لا يدل على معين الاسم المبهم هو الذي لا يدل على شيء كذا <laughs> هو الذي لا يدل على معين هو الذي لا يدل على معين تو شيء انت ميك ما هي الاسماء المبهمه تو سيك اسماء الشروط دمي اسماء الشرط ده اسماء الموصولات ده كما اسماء الاستفهام كل هذه اسماء مبهمه اذا a nan gurin lokacin da aka ce ma huwal ismul mubham ta'rifi kenan ake bukata huwa alladhi la yadullu ala muayyan huwa alladhi la yadullu ala muayyan idan aka ce anwa'uhu kaga nan gurin sai kawo asma'u shart asma'ul istifham asma' al-mawsul kullu hadhihi anwa' al-asma' al-mubhama ina fada mu fahimta to duk da wannan sika ce daga cikin siyagul umum daga nan sai me sai kun duba littafin kenan haka ne mana gashi wani na duba yana son ya gano wanne ne ba a yi ba wanne ne aka yi sannan ya faɗa قد تفيد العموم سيان أن سامو دليلي النكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم إلا بدليل dalilin ko yana tare da ita ko yana wajenta to sannan za a ce ta zulla adal umum kamar ina kamar me na'am eh alimat nafsun ma ahdarat me mahallu shahid a ciki nafsun nakira fi sahih al-isbat wa hiya tadullu ala al-umum madda dalil zalik ما الدليل a a a to kaga ina da ka kawo wajen kawo dalilin sai ka zo baka fahimta ba kenan ka dai haddace cewa wannan misali ne ake kawowa a wajen amma yaya abu yake mad ana wa dalil الدليل هذا ليس بدليل ما الدليل sai za ka yi qauluhu ta'ala hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat فما دام الله تعالى قد قال في مكان آخر هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق فهذا دليل على أن المراد بقوله تعالى علم النفس ما أحضرت كل نفس لذل ورودها في مكان آخر هذه نكرة في سياق الإثبات وهي دلت على العموم وذلك لدليل دل عليه بل ايه المياه اها كان سو كتي انا غورن اذا نتي الماء لا يدل على الكثير الا اذا قلت المياه حافك سوكسي إنسان جاء وقال ما ففهمت من قوله ما أنه ماء قليل فإذا أردت الكثرة لا بد أن تأتي بكلمة المياه هل هذا الذي تقصد بكلامك؟ ثم تكيني almiyahu shi yasa ko suka ce ko da kutubul fuqaha kutubul fuqaha da suke rubuta kitabun fil miyahi ba wai suna nufin jam'i bane ba anan suna nufin anwa anwa-ulma almatar nau'i ne daga cikin anwa ma ma'ul bi'iri ko ba haka ba al-mutaghayyir المتغير بالطاهر المتغير بالنجس duk waɗannan suna su ne ake nufi lokacin da aka ce almiya amma ba ana nufin ma'un za'id ma za'id ma za'id ma yusawi miya ba aka saki nufi ba sun kawo shi nan lidda da alal jam'i للدلالة على أنواع لا للدلالة على الجمع ka fahimta amma da kawai jami ake nufi da an ce kitabul ma ya wadatar ko mun yawan su sunan shi alma Allah ta anzalna min as-sama'i ma'an tahura duk ruwan da ake tun daga farkon duniya zuwa yau sunan shi ma har wanda za a yi nan gaba

to ya zama shine abin da wancan ya faɗa ya kawo misali al-mudafu ila al-ma'rifa ah ba ma'rifa bane <laughs> ah ne na'am eh ah yana nuna taro da yawa kar ka ɗauka cewa daga ashara ne goma a idan ya haka ya zama hasar ya zama mahasurin bi adadin ma'ayyan kenan adadi mai yawa shi ne mai shar da ma'ashar da ma'ashar da mai shar adadi mai yawa ne a a baya nuna ɗan kaɗan akwai wanda suka fassara yana nuna dan kadan ne ɗaya cikin dubu ne mai sha ɗaya cikin dubu ko ɗaya cikin ɗari kamar yadda waɗansu suka ce amma asalin madda ta kalmar ta dullo a kasra hmm. in ka ga ta nuna kaɗan to akwai karina da ta nuna haka sannan a ƙarshe ce wala ya juzu da'awar umumu fi ghairihi min al-fi'li wa ma yajri mujra bayan ya ce al-umumu min sifatin nutqi al-umum min sifatin nutqi mal murad bi qawlihi al-umum min sifatin nutqi me yake nufi da wannan zancen min sifatin lafzi aha ba haka bane ba na'am sifat al-ism da annan lafzu huwa al-ism fa min sifat al-lafz wal lafzu huwa al-ism an gane ko sai ce me aw ma yajri mujra yake daidai da kamar me اها wallahi ba ku yi muzakara ba kwata kwata ba ku yi muzakara ba har kawai kuka yi tawakkali ga Allah ku so ba wanda ya muzakara sai su mhm قبل هذا تكلمنا عن الفئل لأن قلنا أن وهم لا يدرك الفيل وما يدري يدرك ولا يجوز دعوى الأموم في غيره من الفيل وما يجري مجره كالقضايا المؤينة لا يدري لعله في مذاكرة سوسي سوسي za mu iya shiga cikin sabon darasi yau bismillah wala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد قال الخاص والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة لما فرغ من العام ذكر الخاص لأن العام يدخله التخصيص ولأن العام قد يطلق ويراد به الخاص وقد ذكر أن الخاص يقابل العام فالخاص لغة لفظ يدل على الانفراد وقطع وقطع الاشتراك يقال خص فلان بكذا انفرد به فلم يشارك فلم يشارك فيه غيره والخاص ضد العامة والخاص ضد العامة والخاص أبن لكن في الخاص ما التي يقابل العام في كيشر عام والتخصيص إذا أنشا التخصيص يمكن في التخصيص تمييز بعض الجملة واري wani sashi a cikin jumla taron abu da yawa sai a ware wani abu a ce ban da shi shine mai taksis shine a taksis yin hakan shine taksis shi wanda aka ware din ya zama shine mai Wahu wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilun shi alkhas ya kasu kashi biyu akwai alkhas almuttasil akwai alkhas almunfasil falmuttasilu al-khas wanda yake shine al-muttasil kamar mai al-istisna'u wa shartu wa taqayyud wato kamar al-istisna khas ne muttasil al-shartu khas ne muttasil at-taqayyud khas ne wato anan gurin yana so ya bayyana mana ababai kamar haka na farko ma huwa al-khas na biyu ila kam qismin yanqasimu hadha al-khas ina ba da fahimta abu na farko ma huwa al-khas shine ya ta'arifin sa yace yuqabilu al abu na biyu wanda shine anwa'ul khas shine yace yanqasimu ila kam ila qismaini al-khas al-muttasil da kuma al-khas al-munfasil to anan sai ya fara da al-khas al-muttasil yace daga cikin al-khas akwai me al da kuma ash da kuma at-taqyid bi sifa wannan dan abin da ya faɗa a cikin nan gurin shine mai sharhi zai ta bayani a kansa cikin shafuka da dama da za su zo amma dan mu tara hankalin mu wuri guda sai mu bi su filla filla lamma faraga min al'am zakara al-khas li'anna al yadkhuluhu at-takhsis yayin da mai littafi ya kammala bayani akan am sai kuma ya ambaci khas saboda bai shi am ya dukulu taksis abu in yana da yawa ne ake ware wani ba cikin sa ce ban da shi kun gane ai wanda shi am kaga yana da fadi taksis kuma ware wani abu daga cikin me am wa li anna al amma qad yutlaqu yuradu bil khas wani lokacin kuma akan kawo lafazi gashi a fili am ne amma abin da ake nufi da shi khas a kawo lafazin da ya shafi kowa da kowa amma dan nuna wani mutum shi kadai ko wasu tsurarin mutane da shi wa qad zakara anna al-khassa yuqabilu am ya ambata mana cewa al-khass shine kishir am fal khass da ya dullo ala al-infirad a lugance a larabce da an ce al-khass lafazi ne da yake nuna kaɗaitaka kamar wani shi kadai ko shi da ire-irensa idan an fahimta mutum shi kadai kamar ka ce zaidu wato kana nufin shi kadai ya ware gefe guda ko shi da ire-irensa duk wanda ya zo da keke ya koma daga can duk wanda ya zo da mashin ya koma daga can kaga duk wanda ya zo da keke ai shi ma nau'i na me na khas domin dai zai hada maka wani dangi ne su kadai wanda wani ba zai shiga cikin su ba haka lokacin da kace duk wanda ya zo da mashin kaga ka ware wani dangi ne su kadai wanda ba so ba zai shiga cikin su ba dan haka dai al-khas zai iya wa mutum ɗaya ne kuma zai iya nau'i ne na me na mutane wanda suna da adadi su kansu a cikin su amma nau'i ne daga cikin nau'ika aka waro muyyiza min sa'irar anwa ina fata mu fahimta فالخاص لغة لفظ يدل على الانفراد وقطع الاشتراك لفظ ne da yake nuna kadaitaka da kuma yanke tarayya don lokacin da kace duk wanda suka zo da kike su kadai su zauna ma'ana ka nuna kar wanda ya tarayya da su sai su kadai ina fata an fahimta yuqalu khussa fulanun bi kaza a larabci akan faɗi haka khussa fulanun bi kaza an warewa ne shi kadai da abu kaza in farada bihi falam yusharikhu fihi ghayruhu abinda ake nufi ya kadaita da shi ba wanda ya tarayya da shi a cikin sa wal idan kuma an ce al daga cikin mutane suna yudidd al amma kishar al amma ga magarin mutane wato al kamar masana cikinsu ko shugabannin cikinsu ko masu hangen nesan cikin sai a ce musu al sauran ga magari kuma a ce musu al'amma kowa da kowa kenan a takaice dai wannan shine abin da lafazin yake nufi ya dullu alal infiradi wa qat'i al ishtirak an gane ko wasilahan wasilahan اللفظ الدال على محصور فهو يقابل العام فإذا كان العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده فلا بلا حصر فالخاص يدل على الحصر إما بشخص كالأعلام مثل جاء محمد أو الإشارة نحو هذا مخلص في عمله أو بعدد كأسماء العادات نحو عندي عشرون كتابا جميل الخاص shine al-lafz dallu ala mahsur lafazi da ya nuna mai al-mahsur wani abu iyakantacce iyakantacce ta fuskar nau'i ko iyakantacce ta fuskar zati shine ad-dallu ala mahsur wa huwa yuqabil al-am fa in kana al-am huwa al lafzu shamil in am ya zama shine lafazi shamil li jami'in nas li jami'i afradihi bila hasrin wanda ya kunshi فالخاص يدل على الحصر شيء الخاص يا زما ينا نونا كيبان يما إما بشخص كا كيبان تي ونو متنشي دا ونو ذاتي شي كده كالعالم كمالك جاء محمد ما لم يشارك غيره في المجيء أو الإشارة فكم إذا أنتو خاص بالإشارة في عمله فإشارتك إليه بأنه مخلص في عمله يدل على أنه لم يشارك أحد في الإخلاص إذ لو شاركه أحد في الإخلاص لما كان لإشارتك إليه أي فائدة تذكر bai dan dinnan gurin masu ikhlasi ne sai na ce haza mukhlisun fi amalihi babu shi jima'a ce amma lokacin ce haza mukhlisun fi amalihi da nuna sauran ba su yi tarayya da shi ba cikin me cikin ikhlasi kenan ko da ko masu ikhlasi ba su kai na cewa ba domin isara ta an gane ko wato hunaka khasun بالشخص وهناك خاص بماذا بالإشارة أو بعدد بعدد هو خاص تهنجر عددي أي إياك أنت عدد كأسماء الأعداد هنا عددي كمركة عندي عشرون كتابا فأنت حصلت ما عندك من الكتب بالعشرين لا يكل عن ذلك ولا يتجاوز على ذلك عن ذلك لا يتجاوز عن ذلك نعم قوله قوله والتخصيص تمييز بعض الجملة فحرك التخصيص لأنه هو المقصود بهذا البحث والتخصيص لغة الإفراد واصطلاحا تمييز بعض الجملة فالتمييز بمعنى الإخراج والمراد بالجملة العام فكأنه قال إخراج بعض العام وقيل التخصيص إخراج بعض أفراد العام أي جعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر عنه وهذا التعريف أوضح, أوضح فإذا قلت حرب حضر الضيوف إلا خالدا فإن خالدا فرد من أفراد العام وقد أخرج أخرج عن الحكم العام فلم يثبت له الحضور وهذا الإخراج بواسطة الاستثناء والعام إذا دخله التخصيص يسمى العام المخصوص أو المخصص والدليل الذي حصل به الإخراج بزنة اسم الفاعل وهو المراد عند الأصوليين ويطلق المخصص أيضا على فاعل التخصيص وهو الشارع قوله قوله وهو يميز والتخصيص تمييز بعض الجملة حكي shi al-imam al-juwayni ya التخصيص shine mutum ya ware wani sashi na jumla ga taro da yawa ce ka ware wani abu ka ce a ce ban da shi wannan ne ake kira da mai taksis taksira a taksisa da an التقصير huwal maksud bi المقصود ba ya yi ta'arifin taksisi kenan tunda shi ake nufi da wannan ba bahasi yana wa taksisu lughatan al-ifrad wa istilahan tamyiz ba'd al-jumla fa tamyiz bima'na al-ikhraj idan an ce tamyiz ba'd al-jumla bi bima'na ikhraju ba'd al-jumla wato ka ba da hukunci ga mamme ga kowa da kowa sai ka ware wani kace ban da shi ko ka ware wasu kace ban da su kaga a kharajtahum min al-hukm al-am kenan ina fata mun fahimta fa ka'annahu qal wal murad bil jumla al-am fa ka'annahu qal ikhraj ba'd al-am abinda da yake nufi da at-takhsis shine ikhraj ba'd al-am fitar da wani sashi na am wa qila at-takhsis ikhraj ba'd afrad al-am wani lokacin idan sun tashi yin ta'arifin taksisi sukan ce shine ikhraju ba'dhi afrad al-am fitar da wani sashi na ɗaiɗaikun am domin shi am abu ne mai yawa wanda baya da adadi amma kuma ya ginu ne daga ɗaiɗaiku ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya daya daya zuwa ba adadi sai suka haɗu suka zama mai am lokacin da ka waro wannan shi kaɗai ya zama mai khas aikin da kai shi ake kira da suna mai a taksis shi abin da ka waro din shine mai alkha kai aikin naka shine a taksis ina fata an fahimta shine a taksis wannan ya zama alkha kuma ka iya kiransa al-mukhassas ko ka ce masa khas ko ka ce masa mai al-mukhassas karka manta sadun din zaka yi mata fataha wato wanda aka yo taksisinsa sa daga cikin afrad na mai na'am shine ikhraju ba'd afrad al'am ay ja'alu al-hukm ath-thabit lil-'am maksuran ala ba'd afradihi bi ikhraj al-ba'd al-akhar anhu wato abin nufi sanya tabbataccen hukuncin da ya shafi am ya taƙaitu ala ba'd afradihi a bisa ga wani sashi na ɗaiɗaiku bai ikhraj al-ba'd al-akhar ta hanyar fitar da wani sashi ba su duka ba kenan ina fata an fahimta lokacin da kace at-tullab lafazi ne da ya shafi wa. a ya shafi kowa da kowa cikin ɗalibai din idan kace ja at hakamta alaihim bimaza bil majid at-tullab kulluhum ja'u nan gurin kaga alif da lam ce ta shiga cikin suna wanda yake jam'i ne kaga ta nuna jami'ut tullab amma lokacin da kace illa zaidan fa ka'annaka akhrajta زيد من عموم الطلاب فالطلاب هنا هو العام وزيد هو الخاص ينزع أن نقول كان حكمك من قبل جاريا على جميع أفراد العام لكنك لما قلت إلا زيدا صار حكمك محصورا على بعض أفراد العام لا على جميع العام على بعض أفراد العام kullum lokacin da aka ce alba'ab saki wannan abin lokacin da kace ra'aytu ba'd tullab na ga wani sashi na dalibai idan mutum miliyan ne kaga mutum da ya halatta kace ra'aytu ba'd tullab idan mutum miliyan ne sai kaga dubu ɗari tara dubu dubu har nawa ɗari tara da tasa'in da tara da kaza ɗaya ne kawai baka gani ba يا لتك سيدي رأيت بعض الطلاب كرك أوكا البعضية تدل على الكلة وان ديوا دك تكيما صلى الله عليه سكن سكن يوانن كسكولا البعضية لا تدل على القلة وإنما تدل على الجزئية ساشي نأبو سواء كان الذي رأيته أكثر ممن لم تره أو أو العكس الذي لم تره أكثر مما رأيت فكل منهما jaza itlaqul ba'd alayhi ina fata an fahimta alaihim bil maji'i kullihim illa zaidan al'ana hakamta ala ba'dihim bil kullihim duk da cewa kila ɗaliban dubu ne da aka samu tara. sun zo duk da haka ya halatta yanzu a nan gudun sai mu ce ka laysa ala jami'i tullab wa innama huwa ala ba'd tullab ala ba'd tullab li'annaka akhrajta zaidan ina fata an fahimta إذن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام عن حكم العام عن الحكم العام هم قانعي شيني سيتي أي إخراج بعض أفراد العام أي جعل الحكم الثابت للعام سيدان تو تبتتن حكم شنك كسن ياو عام مقصورا على بعض أفراده يشاف هو تنسد يكون سنه بإخراج البعض الآخر تند كافتر دون ساشي كاتبان دشي وانا شيني التخصيص وهذا التعريف اوضح وان تعريف شي في فيتو دا ابو فيلي واتو كتمي اخراج بعض افراد الام اذا انت ما هو التخصيص كما تكتمي هو اخراج بعض افراد الام تو وان يافي كما دا كتمي تمييز بعض الجملة شي هكي كيلي اما دي دم انا تيسي اذا كاكوما كرشي فإذا قلت إذا ذاك حضر الضيوف إلا خالدا فإن خالدا فرد من أفراد الأهل يؤي خالد تين كنت يكون عام صنع الضيوف وقد أخرج عن حكم العام أم فتدش لك تكيه كنت عام تين ديش كوا فلم يثبت له الحضور شيكا زوا بيثبت قريش بكنا وهذا الإخراج بواسطة الاستثناء وأن إخراج تين ميتيش وسيلة كده كسامو كي إخراج تين الاستثناء والعام إذا دخله التخصيص shi ko al'am lokacin da at-takhsis ya shiga cikin sa yusamma al'am al-makhsus ko al'am al-mukhassas dalil alladhi hasala bihi at-takhsis dalilin da da shi ne at takhsis din ya shiga ciki ya faru an gane ko yusamma al mukhassas dalilin da shi shine yazo yayi takhsisi shi a ce masa al mukhassas bi zinati ismil fa'il ta hanyar al-ismul fa'il wato ta hanyar wazanin kalma na ismul fa'il al-mukhassis dai idan kace al-mukhassas ya zama ismul maf'ul wa huwa al-muradu inda al-usuliyyin shi malaman usul suke nufi lokacin da suka ce al-mukhassis suna nufin ad-dalil wa yutlaqu al-mukhassis aidan ala fa'il at-takhsis wani lokacin aka kawo al-mukhassis ana nufin shi wanda ya aikata at-takhsis wa huwa shari'u shine mai sage shari'a Allah ko manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato da nan gurin abinda ake bukata mutum ya sani shi dai al'am shine ashamil ko ashamil din nan ya gina ne daga mai. ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku zuwa ba adadi ko ba haka ba to a taksis kuma shine mai. ifradu ba'd afrad al'am idan ka ɗauko ɗaya daga cikin am ɗin nan sunansa mai taksis in ka ɗauko goma sunan shi mai haka inda za ka ɗauko duka sai ɗaya kawai ka bari a ciki sunansa dai mai khas to sai daga ka'ida da wuya kaga an kawo am kuma a tashi taksisi ya zanto cewa abin da aka ɗauka ya fi wanda ya rage yawa <laughs> ina fata fahimta zai zanto abin da aka ɗauka shine mai kaɗan sama da wanda aka bari dai idan an tashi ɗauka za a ɗauki ne ko dai wani abu guda ɗaya ko kuma dangi abu guda ɗaya zai ba ya zama zai wato abu ɗaya ne mutum ne guda ɗaya dangi kuma kamar ka kawo kalmar annas ba ta shafi kowa da kowa ba lokacin da ka ce abdullah illa tullab ja annasu illa abdullah abdullah dan tullab mutum ɗaya ne mutane ne da yawa amma dai sun zo me dangi ne daga cikin dangogi masu yawa da kalmatun nas ta kunsa domin a cikin annas akwai at akwai as akwai atujjar akwai az-zukur akwai al'inas akwai al akwai alkibar ina fatan fahimta akwai al akwai ghairul ukala akwai sun mun mun bukumun umyun fahum <laughs> duk da cikin na ta kunshe su kaga idan ka dauki al-uqala ai dangi ne gair al-uqala su ma dangi ne al-atfal sigar dangi ne to cikin dangi din nan ai su ma kuma ababan kidayawa ne suna da yawa to kenan takhsis shine fitar da guda daya ko ko fitar da mai dangi daga cikin al-umum wanda yake na am gaba daya wannan shine mai at-takhsis to aikin da kai shi ake kira da suna at-takhsis ina fata an fahimta shi am din da ka bari yayin da ka ɗauki khas a cikinsa ya zama al-mukhassas al-mukhassas wato am din kenan am din da ka bari ya zama me al-mukhassas saboda am ne da aka hassase shi aka ɗauki khas a cikinsa sannan wani lokacin shi kansa al-khas din a iya cewa me al-mukhassas ina fata an fahimta fa hadha mukhassasun li annahu khussisa min al'am wa hadha mukhassasun li annahu khussisa minhu ina fata an fahimta yawa to amma galibi dan su bambance kasu sa ka cikin haisa baisa sai su kyale al-mukhassas ya zanto shine am alladhi ukhrija minhu ba'd al-afrad ina fata an fahimta sai zanto mukhassas shi kuma abin da aka ciro din sai a ce masa al-khas al-khas aikin da aka yi shine a takhsis to kuma sai al-mukhassis to al-mukhassis shine yace maka ana nufin abu guda biyu da shi ko dai nassi wanda shine ya kasance din al-mukhassis yanzu lokacin da ka zo ka ce wallazina yarmuna al-muhsanati jalda ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون illa ta tabu min ba'da zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim wallazina kaga suka fi daga cikin sayyidul umum yarmuna al-muhsanati duk wanda yake jefar wata mace da zina ko wani namiji da zina ba ya da shaida guda hudu ka jefa mutum ka ce ya zina ka kasa kawo shaida to Allah ce fanjil duhum tamanin jalla wannan shine hukunci da aka saukar a kansu duk wanda wannan a da ne a yanzu a nan garin a wani gari fajil duhum tamanin jalla sannan wala taqawlu shahadatan abadan sannan wa ulaka humul fasiqun fal aya anzalat alaihim salasa thalathata ahkam al al al al hukm hukm awwal jald wal thani adam qabul shahadatihim wal hukm al thalith hakamat al ayatu alaihim bi annahum fusaq ulaka humul fasiqun talati illa alladhina tabu ashe koda mutun ya zanto yana cikin yarmunan muhsanati walam biyar bi albati idza taba kaga wannan kuma hukuncinsa ya canja kenan min ba da zalika wa asrahu fa inna allaha ghafurur rahim to kaga anan gurin walladina yarmuna almusalati ya zama me ya zama am illa alladina tabu ya zama me khas kenan wato kenan alladhi tab huwa kha والدليل التخصيص هنا الايه الاستثناء هو المخصص هذا الاستثناء هو المخصص للتائبين من انزال تلك الاحكام عليهم جميعا فهذا الاستثناء خصص التائبين الا الذين تابوا ذاك في ون الاستثناء سياتي مثلا المخصص لانه هو الذي خصص التائبين من اصدار هذه الاحكام عليهم من انزال تلك الاحكام عليهم هنا بعد قوم gumbayinta to idan an ce al-mukhassis ana nufin dalilin takhsis dalilin takhsis shine kuma nafsi din kenan sawa'un ishara abin nan ce istisna'i ne a'a at-taqyid ne al-wasf ne sauran ababen da zai faɗa nan gaba ne badal ba'd min kullin badal kullin min ba'd duk dai abin da shine za a ambata a matsayin takhsis dalili kana takhsis ya zama shine ake kira da suna me al yani al-mukhassisu ba'd al-afradi من الحكم العام هو الذي خصص بعض الافراد من الحكم العام هنا فدا ان فهمت تو سنة اكن المخصص انكم انا نفهم الله تعالى هو الذي خصص لانه هو الذي انزل هذه الايه اكن المخصص انا نفهم من زعل لانه هو الذي بلغ لنا هذه الاحكام فما عرفنا هذه الاحكام الا بواسطته صلى الله عليه واله وسلم هنا فدا ان فهمت شيء يطلق المخصص أيضا على فائل التخصيص وهو الشارع وقوله وقوله وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل الضمير يعود على المقسم المفهوم من التخصيص فهو نوعان متصل وهو الذي لا يستقيم بنفسه بل يكون العام والمخصص بنفس واحد وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فقوله من استطاع بدل من الناس فيكون وجوب الحج خاصا المستطيع وقوله صلى الله عليه وسلم عبد به كل عمل من ادم يبدو الى الصوم. ثانيا منفصل وهو الذي يستقل بنفسه بان يكون العام بنفسه والمخصص والمخصص بنفس الاخر فقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين خاصة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يجد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قوله المتصل الاستثناء والشخص والصفة أي أن المخصص المتصل هو الاستثناء له هذا وقف على أولادي وقف على أولادي هذا وقف على أولادي إلا القديم والشخص له إن قدم بكر فأكرمه وصفناه أكرم العلماء العاملين أكرم العلماء العاملين العلماء العاملين وسنفصل القول في ذلك إن شاء الله bayan ya riga gama ta'arifin khas sai bayanin karkasuwarsa wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasil bamirin da ke cikin wa huwa ya'udu ala al-mukhassis al-mafhum al-takhsis wa huwa naw'ani akwai mukhassis muttasil wa huwa alladhi la yastaqillu bi nafsihi bal yakunu al-aam wal mukhassis fi nafsin wahid shine al-mukhassis al-muttasil wanda da al'am da al-khas din da a nafsi ɗaya suke kaga al-mukhassis ya zama muttasil kenan kun gane ai ka qaulihi ta'ala walillahi 'ala an-nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila abin da yake nufi da nan gurin walillahi 'ala an-nas lafazin an-nas anan menene am ya shafi dukan mutane hijjul bait man istata kaga lafazin man istata man istata din nan ai daga cikin me yake daga cikin annas domin a cikin annas akwai almustati'in wa ghayr almustati'in almustati'un wa ghayr almustati'un duk ya shafi annas amma da aka ce walillahi allan nas kaga da an tsaya a nan gurin da kowa da kowa mai iko da mara iko kowa sai me amma sai aka ce manistafa kaga manistafa din na ai badal ne badal ne na me na nas walillahi allan nasi hijjul baiti ai walillahi ala a hijjul baiti kaga ya zama to badal ne man din ya zama badal ne badal me ba'adun min kullin لأن الناس كل ومن استطاع بعض هذا بدل بعض من كل to kaga wannan shi ma kansa ya تخصيصني taksis ne taksis ne shi ma yana لأن العام والخاص في سياق أو في موضع واحد أو في آية واحدة أو في نص واحد إلى فاتهم فهمت هذا المخصص المتصل فقوله من استطاع بدل من الناس فيكون وجوب الحج خاصا بالمستطيع ya zama wajibcin aikin hajji ya ke banci wanda yake da iko ne kadai wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an rabbih kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm da manzo Allah ce dukkan aikin dan adam nashi ne in banda azumi to kaga anan gurin shi ma yana nufin cewa yana daga cikin mai al-mukhassis al-muttasil da yace kullu amali ibn adam lahu sai ce me kuma illa sawm sai aka kawo istisna'i duk cikin hadisi daya yani as-sawm laysa lahu lafazin lahu din nan أي له حد معلوم من الأجر كل عمل ابن آدم له قدر معلوم من الثواب حد معلوم من الأجر إما أن يكون حسنة بعشر أمثالها وإما أن يضاعف إلى سبعمائة ضعف كاجد له حد معلوم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلا الصوم سيأزمي شيء ليس له حد معلوم من الأجر فالله تعالى هو الذي يتولى تحديد الجزاء لم يذكره لنا في القرآن الكريم هنا فاتا أم فهمتا to kaga da yace kullu amal amal ibn adama amal ibn adama ba ya zama abin nan ba umumi ne ai tun daga kullu ta kullu amal ibn adama dukkan aikin na adam lahu ai lahu qadrun ma'lumun min al-ajri lahu haddun ma'lumun min as-sawabi ina fata an fahimta illa as-sawm ya zo istisna'i istisna'i din nan kaga takhsisi ne takhsisun muttasil sannan akwai takhsisun munfasil wa huwa allazi yastaqillu bi nafsihi shine a samu takhsis din a keɓance ke can a wani wuri da kansa ba a haɗe ki da ayar da am ke ciki ba bi an yakuna al'amu fi nafsin wal mukhassis fi nafsin akhar ka qawlihi ta'ala yusikum Allahu fi auladikum da Allah ya ce yusikum Allahu fi auladikum kaga lafazin kuma Allah fi kuma ya shafi dukkan da kai ka haifa matukar da ne an gane ku amma kuma wannan nafsi ne am sai dai kuma an yi takhsisin sa khussa bi qawlihi an yi takhsisin sa fadin manzo Allah la yarisul muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslim kaga hatta idza kana hunaka nisbatul ubuwa wal bunuwa bain al-waris wal mawrus bain al-mayyit wal hayy al-waris lahu lakin yamna min al al-kufru aw ikhtilaf din idan addini ya canza shi kenan ka gani don idan mutum yana kafiri ɗansa musulmi kafirin ya mutu ya bar dukiya ba za mu ce ɗansa mu gaje shi ba mu kafa hujja da faɗin Allah ta'ala yusikum Allahu fi auladikum sai ce wannan am ne amma akwai taksis na wannan nassin ba dan wannan taksisin ba da shikenan hunaka tawarsun bainal kuffar wal muslimin kenan amma ma dama hunaka taksis منع من التوارث بين المؤمنين والكفار فنعمل بهذا التخصيص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلى فتام فهمت أشيك أن يوصيكم الله في أولادكم يا ظومي عام وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم يا ظومة خاص قوله فالمتصل الاستثناء والشرط والصفة بيتي شيء الخاص ko al-mukhassis al-muttasil akwai al-istisna akwai al-shart akwai al-sifa ay anna al-mukhassis al-muttasila huwa al-istisna'u istisna'i shine al-mukhassis al-muttasil kamar ka ce me hadha waqfun ala auladi illa ghani wannan dukiyar wakafi ce da 'ya'yana sai mawadacin cikin su da kace illal gani kaga shi ya nuna me wakafin nan ba zai shafe shi ba wa shart haka kuma sharadi na hau in kadima bakarun fa akrimhu in bakar ya zo to ka mutunta shi ka girmama shi ka ba shi kyauta wannan ya nuna sai in ya zo in bai zo ba ba za a ba shi wasifa da kuma sifa kamar akrimil ulama lokacin da kace akrimil ulama kai shiru ya shafi dukkan malamai amma idan kace al'amilina ka karanta ka karrama malamai masu aiki da ilimin su to wannan ba kowane malami ba kenan zai samu wannan karamcin domin sifa ta kayyade umumin da ke cikin al'ulama ina fata an fahimta wa sanufassilu alqawla fi zalika insha Allah zai zo nan gaba ya dauke su ya musu babuka al-mukhassis al-muttasil al-istisna zai fade shi ya kawo amsila sannan ya je can gaba ya sake fadin dayan ya kawo amsila sannan kuma ya fadi dayan har dai zuwa karshe a dai darasin yau kawai abinda muka fahimta shine mun gane ta'arifi na al-khas ko mun gane cewa alkhas ya kasu kashi nawa kashi biyu da menene da menene da almutasil da almunfasil shine rabe-raben da kawai insha Allah da rashin gaba sai mu dora inda muka tsaya amma ina ganin dai lallai ku rinka muzakara darasin yau abin da ya nuna mun waɗanda suke yin muzakara ba su da yawa malam abdurrahman yana muzakara malam sani yana muzakara wannan malam ne sunanka yahaya yana muzakara da wancan malamin na gindin amud din nan me sunanka yawwa malamin shi umar yana dan muzakara yana yar muzakara haka <laughs> yar kankanuwa ba mai yawa ba da kuma wani malami daga nan wajen da ya ta bada ansa shi ma waɗanda suke muzakaran za su zanto qala'il ne tsakani da Allah hmm. gaskiya muzakara ita za ta bani kwarin gwiwa don ba muzakara babu kwarin gwiwa ko kaɗan wallahi ba kwarin gwiwa ya kamata ku gane wannan kun ga jarabawa daban dai da an ce za a yi kowa zai je ya haddace ya zo ya rubuta cin jarabawa baya nuna kwazon dalibi a wasu lokuta domin mutum yakan je ne ya cusa karatu ya shiga da ƙarfi ta yadda inda za a yi kwana biyu a ce yayi muzakara yau ka kwace muzakirar sa ka ajiye ka ce amma jaraba sai jibi to ba zai ci ba saboda da karfi abin ya shiga da abin da ya shiga da karfi kuma da karfi yake fita abin da yake shiga a hankali a hankali shine yake abin nan to mai shiga a hankali a hankali shine wanda kullum ake yi ba dare ɗaya aka zo aka ce za a fara daga yanzu kafin gobe a san yadda za a kare ba da haka muzakara na da muhimmanci sosai da sosai wajen ɗalibi ya sami ilimi Allah taimaka mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب